بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muri jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu mu sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Litinin. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran. Bayan haka muna ɗauke da shirin nan na kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma muna dauke da shirin duniyar mu a yau wanda ke fashin baki kan wani batu da ɗau hankali a donar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan sai shirin na tarbiyyar iyali waɗannan dai su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne kuma da za mu zo muku da labaran duniyar da fatan dai za a kasance tare da mu. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye da muke ɗauki na nan tafe bayan labaran duniya. Majalisar tsarin mulki a jamhuriyar Kamaru ta sanar da Paul a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar. Shugaban ƙasar Iran masu rufe zasken ya ce haɗin kan musulmi zai iya daƙile duk wani zalunci daga ƙasashen ƙetare. kashi 84 cikin ɗari na 'yan faransa ba su gamsu da shugabancin macron ba in ji wani ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis shugaban ƙasar iran masu rufe zarkiyan ya ce haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi yana da matukar muhimmanci wajen kare muradunsu da tsaronsu daga duk wani cin zarafi daga kasashen ƙetare. Mr. Pezeshkian ya yi wannan farshi ne a wata ganawa da ministan harkokin cikin gida na ƙasar Oman, Sayyid Hamud bin Faisal Al-Busaidi a Tehran yau Litinin. Da yake nuni da kyakkyawar alakar da ke tsakanin Tehran da kuma Oman wacce ya ce ta kasance bisa girma juna da kuma kyautatawa. Shugaban ya ce kasashen biyu koyaushe suna goyon bayan junansu ta hanyar ci gaban yankin. ya yaba da rawar da oman ta taka a ci gaban yankin musamman a fannin sulhu da kuma karɓar bakun da tattaunawa tsakanin amurka da kuma iran iran da amurka sun gudanar da tattaunawa kai tsaye har sau biyar a manyan biranen italiya da kuma oman kan shirin nukiliyar iran a farkon wannan shekarar kafin gwamnatin isra'ila ta wargaza kokarin diplomasiya ta hanyar kaddamar da yaki kan jamhuriyar musulunci ta iran a watan yuni shugaban ya bayyana fatan cewa ziyarar ministan cikin gidan na kasar oman za ta ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar ƙasashen biyu a fannonin kimiyya tattalin arziki al'adu da kuma siyasa a nasa ɓangaren busaidi ya bayyana dangantakar iran da oman a matsayin mai tarihi da gaskiya ministan na oman ya bayyana fatan cewa kyawar dangantaka mai ƙarfi da ke tsakanin tehran da kuma muscat ana fatan ƙarfafa ta jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta nisanci nuna ɓangaranci a cikin ayyukanta musamman game da yadda amurka da isra'ila ke keta dokokin ƙasa da ƙasa da ke bayyana hakan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagai ya yi kira da ga majalisar ɗinkin duniya da ta zama wakiliya game da harkokin duk ƙasashe yayin da yake yabon ka'idodin ƙungiyar ya bayyana hakan ne a lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta cika shekaru 80 da kafuwarta mista bagai ya yi allah wadai da ta'addancin da amurka da isra'ila suka yi wa iran a watan yuni da ya gabata iran mata biyu sahun wasu kasashe a duniya da a ranar litinin dinnan 27 ga watan oktoba ke murnar cika shekaru 80 da ranar majalisar ɗinkin duniya a wani biki da aka yi don haka kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya yi jawabi a tehran yana mai bayyana cewa zaman lafiya da tsaron kasashen duniya da kuma hular abota an bayyana su a matsayin manyan manufofin majalisar ɗinkin duniya mustapha bagai ya nuna rashin jin daɗinsa game da cewa ka'idojin majalisar ɗinkin duniya duk lokacin da aka fata sun kasance ƙarƙashin keta haddi cin zarafi akai-akai da rudani da kuma nuna fifiko izan kare dangi a yankunan palestina da gwamnatin isra'ila ta mamaye da hararren soji kan kasashe da dama ayyukan ta'addanci da mamaye kasashe masu 'yanci duk tare da cikakkiyar goyon baya da haɗin gwiwa na amurka da wasu gwamnatocin kasashen turai in ji shi wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ifopa e faransa ta nuna cewa kashi 84 cikin 100 na 'yan kasar ba su gamsu ba da emmanuel macron a matsayin shugaban kasa a cewar kuma wannan binciken da aka yi aka kuma wallafa a jaridar le journal du dimanche kashi 16 cikin 100 su ne kawai na mutanen faransa suka gamsu da aikinsa a fadar elize yayin da kashi 84 cikin 100 suka nuna rashin gamsuwa da shi kiyasin farin jinin shugaban bai taba raguwa haka ba emmanuel macron wanda kwarin gwiwarsa ke wato kwarin wato ke ci gaba da durƙushewa yanzu ya ba wa kashi 54 cikin 100 na masu jefa ƙuri'arsa kunya a zagaye na farko na 2022 rikice-rikicen da aka samu sakamakon rusa majalisar dokoki ta ƙasar murabus da kuma murabus sannan sake naɗa kwarnu ya sake tayar da suka kan dabarun shugaban ƙasar da kuma rashin alƙiblar da shugabannin gwamnati ke fuskanta. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Majalisar tsarin mulki a jamhuriyar Kamaru ta sanar da Paul Biya mai shekaru 82 a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar 12 ga watan nan. Mr. Biya ya lashe zaben da kashi 53.66 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. wanda hakan ya ba shi damar shugabancin kasar a wa'adin mulki na takwas sai dai babban abokin hamayar sa isa ciroma bakari wanda ya ikirar lashe zaben tun da farko ya samu kashi 35 cikin 119 na ƙuri'un a cewar alƙaluman da aka samu daga cibiyar madugun ya dawo da yi fatali da sakamakon zaben da danganta da abin dariya rahotanni sun ce tarzoma ta barke a wasu sassan kasar da suka da duwala da garwa da garuwa bayan sanar da nasarar ta bolbiya a yawun da babban birnin kasar makarantu da shaguna sun kasance a rufe sakamakon fargabar abin da kan iya faruwa to a kasar ivory coast ma sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar da aka fitar ya nuna cewa shugaba alasan watara mai ci wanda ke jagorancin kasar tun shekarar 2011 ne ke kan gaba a zaben shugaban kasar na ranar 25 ga watan oktoba daga garimin rinjaye rahotanni sun ce watara ya samu kashi 89.77 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon wucin gadi da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar uac ta fitar ɗazu duk da cewa sakamakon zaɓen bai ƙare ba tukuna amma watara da ke jagorancin ƙasar tun shekarar 2011 yana kan hanyarsa ta zuwa wa'adi na hudu akan ga mulkin ƙasar bayan sake sa a shekarar 2015 da kuma 2020 a wannan litinin hukumar zaɓe ta ƙasar wato ta sanar da cewa alasan watara mai shekara 83 na kan gaban abokan hamayarsa guda hudu wato simon eviet ta movement wato ta movement of capital generation da kuma jean-louis billon na democratic congress da ahuwa dan wato don melon mai zaman kansa da henriette lagu ta wato jam'iyyar siyasa don zaman lafiya wata hukumar shige da fice ta kwastama amurka ta tsare wani dan jarida mai sharhi kan harkokin siyasa sami hamdi a filin jirgin sama na san francisco saboda sukar da yi wa isra'ila a yayin wani rangadin jawabai da yi a amurka a wata sanarwa da ta fitar kungiyar ciyar ta ce an tsare hamdi ne a filin jirgin sama na san wato na san francisco a ranar lahadi kungiyar ta yi kira da a sake shi kuma ta zargi trump da tsare shi saboda sukar da yake yi wa isra'ila masu goyon baya da masu fafatkar kare hakkin jama'a sun ce tsare hamdi wani lamari ne na ramuwar gayya ta siyasa ga masu sukar isra'ila waɗanda ake wato ake hukunta su akan iyaka kafin ma su samu damar yin magana tun lokacin da isra'ila ta fara kai harare a gaza a ranar 7 ga watan oktoba akalla falastinawa 68 ne suka mutu yayin da wasu sama da 170 suka jikata yawancin su mata da kuma yara to labaran duniyar kenan Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye sai mu farawa da sharhin bayan labarai. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na sharhin bayan labarai wanda zai yi magana game da ɗaure tsohon shugaban ƙasar Faransa a gidan yari da aka yi wato Nicolas Sarkozy na tsawon shekara biyar. da fatan masu sun ci cita da mu kuma za su daɗin shirin. to madalla a yanke wa tsohon shugaban ƙasar faransa nicolas sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari Bana da kotu a birnin Faris ta same shi da laifin shirya makirci a wani shiri na ɗaukar nauyin yakin neman zabensa na shekara ta 2007 da kuɗaɗen da ya samu daga libya kotun birnin Faris ta yanke hukunci a ranar alhamis cewa ɗan siyasar faransa mai ra'ayin mazan jiya yana da laifin tara kuɗaɗen haram daga libya don samun ta tagomashi ta bangaren diflomasiyya shari'a da kuma kasuwanci kotu ta ci gaba da cewa sarkozy ya bi hanyar sarkozy ya bi wajen tara kudaden yakin neman zaɓe tana iya lalata aminci na 'yan ƙasa ga cibiyoyin gwamnati da sanya mun tsoro game da abubuwan da ke gudana a gwamnatocinsu ta ƙara da cewa kafin ya nasara a shekara ta bakwai, ya yi amfani da matsayinsa na ministan harkokin cikin gida don shirya wani abu na cin hanci a mataki na koli a cewar babbar alkali nadilia gavarino sarkozy ya sanya abokan aikinsa sun tuntubi hukumomin libya don samu ko kuma su yi ƙoƙarin samun tallafin kuɗi a libya wanda aka kiyasta ya kai kimanin dala miliyan 51.6 Alkalin ya ce duk da cewa kotu bata iya tantancewa da tabbacin cewa ko kudin libya ne suka samar da kudin yakin neman zaben sarkozy ba amma duk da haka cin hanci da rashawa na iya zama laifi ko da kuwa ba a biya kuɗi ba ko kuma ba za a iya tabbatar da hakan ba za a ɗaure shi duk da niyyarsa ta ɗaukar kara na hana na hana zubar da mutuncin ƙasar faransa to sai dai sarkozy ya yi allah zai da hukuncin ta da bayyana wannan hukunci a matsayin abin kunya yana mai cewa kokarinsa na tara kuɗin yakin neman zaɓe kawai ra'ayin samar da kuɗi ne ba bisa ƙa'ida ba ga yaƙin neman zaɓensa a lokacin da yake shugaban ƙasar faransa a rawaito cewa ya kira ministocinsa guda biyu domin su ɗauki nauyin wannan badakala da ya ƙoƙarin shiryawa tushen shari'a ya samo asali ne tun daga shekara ta 2011 a lokacin da kafin a labaran libya suka ce gwamnatin libya ta zuba miliyoyin euro a cikin yakin neman zaben sarkozy a shekara ta biyu da bakwai kuma abokansa na kud da kud sun yi tafiya zuwa libya akai-akai a lokacin da yake a matsayin ministan harkokin cikin gida daga shekara ta dubu da biyar zuwa dubu da bakwai ciki har da ban jami'i a ma'aikatansa wani bincike daban da aka gudanar kan shaidu yanzu ya mayar da hankali kan mutuwar wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar faransa mai suna ziyad takindiyen ɗan kasuwan wanda a shekara ta da 2016 ya ce ya kai jakunkunan da aka cika da kuɗi daga tripoli zuwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta faransa a ƙarshen sarkozy sai dai ya mutu a ran talata a birnin beirut na ƙasar labanan a yankewa sarkozy hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari bisa laifin ba bisa ka'ida ba a takararsa ta sake tsayawa takara a shekara ta biyu. an zarge shi da kashe kusan ninki biyu na adin da doka ta tanada kuma an yanke masa hukuncin daurin shekara guda a gidan yari wanda daga ciki aka dakatar da shi na tsawon watanni shida an kuma same shi da laifin wani ɗan siyasa ɗan ƙasar faransa mai shekaru saba'in wanda ya ci gaba zama mai tasiri a siyasar 'yan ra'ayin mazan jiya a faransa a shekara ta 2021 wata kotu a birnin paris ta same shi da laifin yunkuri ba wani alkalin kotu cin hanci a shekara ta 2014 don ya sami bayanai game da wata shari'a da ake tuhumar shi da ita wannan ya sa sarkozy ya zama shugaban ƙasa na farko da aka ɗaure gidan yari har na tsawon shekaru biyar a faɗin nahiyar turai wanda zai iya zama izina ko kuma madubi ga sauran masu riƙe da marafin iko a ƙasashen turai da kuma waɗanda su yi ƙoƙarin sa kai ɓangaren abin da ya shafi badakarar cin hanci da rashawa ko kuma yin amfani da mukaminsu domin cin wasu burinsu na ƙashin kai. Ƙarshen sharhin ba labarun kenan aka saurara. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Litinin 27 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau. 27 ga watan Oktoban shekara ta 1910 kasar Japan ta shelanta kasar Koriya a matsayin wani bangare na kasarta. ta. wannan mataki dai ya zo ne bayan kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki tsakanin japan da kuma kasashen rasha da china akan mallakar tsibirin koriya a da ƙarshe dai japan ta yi nasara a kan china da rasha inda ta mamaye koriya sannan kuma ta kwace iko da ita kuma a rana irin ta yau ta shilan da koriya a matsayin yanki daga cikin ƙasarta al'umma korea dai sun yi ta nuna rashin amincewa da kasantuwar ƙasarsu a ƙarƙashin mulkin mallaka na japan amma dai wannan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin da aka shiga yakin duniya na biyu a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance da kuma murkushe 'yan nazi a shekara ta 1945 daga lokacin da kuma mulkin mallaka na kasar japan a kan koriya ya kawo ƙarshe tare soviet da kuma kasashen yammacin turai waɗanda su ne sa kawo ƙarshen gwamnatin nazi a kasar jamus sannan kuma sa karya a kasar japan sun yi wa tandar koriya tsakanin su inda tarayyar soviet ta mamaye arewacin koriya su kuma turawa na yamma suka mamaye kudancinta akan haka ne ma aka kafa kasashe guda biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa koriya ta kudu tana bin tsarin jari hujja irin na kasashen yammacin turai yayin da kuma koriya ta arewa take bin tsarin gurguzu irin na tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a kasar pakistan janar muhammad ayyub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya uku ne shekaru goma sha ɗaya bayan samun yancin kan kasar bayan ya karbi iko da kasar ya tilasta wa shugaban kasar pakistan na farko iskandar mirza yin marabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sannan kuma firaministan kasar a lokaci guda sai kuma a zaɓen shekara ta 1965 janar ayyub ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya na mulki tattalin arzikin ƙasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa alatilas mutane suka fara yi masa bore saboda haka da ya ga babu wata makawa alatilas ya sauka daga kan shugabancin ƙasar sannan kuma ya mika shugabancin ƙasar ta pakistan ga sarkinsa a shekara ta 1969 masu wurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1991 majalisar koli ta turkmenistan ta amince da yancin kai na jamhuriyar turkmenistan daga tarayyar soviet a baya wannan kasa tana cikin yankin iran a ƙarni na goma sha ɗaya miladiya an kafa daular seljuk a ƙasar iran daga kabilan turkmenistan na tsakiyar asiya kuma daular ta samu ƙarfin iko amma bayan wani ɗan lokaci da mogol suka shiga cikin yankin sun tarwatsa wannan daula wanda ya kai ga rushewarta a cikin karni na goma sha tara rasha ta kutsa a cikin turkmenistan kuma bayan wani lokaci na yaƙi da al'ummar turkmenistan ta yi nasara a su a shekara ta 1881 bayan juyin halin soviet a shekara ta 1917 turkmenistan ta kasance wurin da aka yi rikici mai tsanani da 'yan gurguzo da 'yan kishin ƙasa kuma da ƙarshe dai an gurguzu sun samu nasara akan masu kishin ƙasa kuma aka amince da ƙasar turkmenistan a matsayin ɗaya daga cikin jamhuriyoyi na tarayyar soviet a shekara ta 1924 baru gujewar tarayyar soviet turkmenistan ta ayyana 'yancin kai a shekara ta 1991 ƙasar ta turkmenistan wadda take gabar tekun caspian tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i kusan 488 kuma tana iyaka da ƙasashen iran afghanistan uzbekistan hazakistan da kuma kirgistan daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 120 da sa gabata a rana irin ta yau ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 1905 norway ta kawo ƙarshen tarayyar ta da sweden kuma ta zama mai cikakken 'yancin kanta norway wadda ta kasance ƙasa ce mai ƙarfi har ma ta mame wasu ƙasashe zuwa ƙarni na goma sha hudu miladiyya kasar denmark ta mamaye ta shekara ta 1380 miladiya kuma tana a ƙarƙashin ikon wannan ƙasa har kimanin karnoni hudu a jere duk da cewa dai tana da kwarekwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1814 majalisar benna ta ba da norway ga sweden domin amincewa da ayyukan sweden a yakin da aka gwabza da sarki napoleon na ƙasar faransa wanda ya haifar da tawaye na 'yan ƙasar norway a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1905 norway din ta zama ƙasa mai cin gishin kanta norway tana cikin yankunan arewacin turai kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 324 sannan tana iyaka da ƙasashen sweden finland da kuma rasha ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku a cikin shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan yin nazari dangane da tushen aƙidar sahayoniyanci da tasirinta a cikin tunanin yahudawa da kuma yadda ta kai ga kafuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a bagiran falasɗinu za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu tare da dogaro da wani nazari da dr ibrahim alush na ƙasar jordan ya yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. aƙidar sahiyonanci ba ta faro daga theodore hortzel ba ba kuma shine ɗan sahiyoniya na farko ba an samar da yunkurin sahiyoniya ne sakamakon jayayya da cin karo a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ɗaya a cikin nahiyar turai a gefe ɗaya da kuma sabon tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen a tsakanin wannan nazariyar da waccan da akwai wani batu mai muhimmanci wanda mafi yawancin manazarta suke ƙoƙarin kaucewa bijiro da shi wanda kuma yana a matsayin ginshiƙi mai zaman kansa wannan batun kuwa shine aƙidan nan da ake kira ta ibrahimiya wacce take cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ibrahim salam alkawalin baiwa jikokinsa banu isra'ila ƙasa ƙasa kuma mai girma wacce take a tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris wannan alkawalin ya zo a cikin attaura a littafin farawa fasali na sha biyar a tsakanin ayoyi na sha takwas zuwa na ashirin da ɗaya wato book of genesis wannan aƙidar ta alkawarin Allah kamar yadda 'yan sahayoniya suke bayyana ta tana a matsayin wani rukuni ne tabbatacce a cikin rukunonin addinin yahudanci kuma tana a matsayi na biyu bayan magana akan tauhidi na ta Allah ta kuma gabaci magana akan dokoki da shari'ar yahudanci guda 613 wacce aka sani da suna mitzvot a dalilin haka ba wai tunani ko ra'ayi ne na wasu tsirarin yahudawa wanda suka ɓantare daga yahudanci ba masu wuce gona da iri kamar a ce yadda 'yan takfiriya suke a tsakanin musulmi kuma mafi yawancin manyan malaman yahudawa masu daraja ta koli da ake kira da hamad ko kuma rabi-rabi suna ɗaukar wannan alkawalin a matsayin tabbatacce wanda baya sauyawa da sauyawar lokaci kuma babu wani abu da zai raunana shi ko kawar da shi bugu da ƙari malaman na yahudawa suna ganin cewa wannan alkawalin ba shi da alaƙa da halayyarsu a dunkule ko kuma a matsayinsu na ɗaiɗaiku wato su mutanen kirki ne a matsayinsu na al'umma ta yahuda baki ɗaya ko kuwa aka akasin haka ko kuma ɗaiɗaikunsu sun lalace wato wannan alkawalin ba zai sauya ba a cikin nasu imanin a cikin littafin fita wato exodus babi na 23 aya ta 29 za mu iya fahimtar cewa ba a lokaci ɗaya allah ya bai wa banu isra'ila wannan ƙasar ba kamar yadda suke bayyanawa ba kuma a lokaci ɗaya za a kori dukkanin mutanen da suke cikinta ba saboda kar banu isra'ila su kasance cikin radana da firgita wani abu wanda yake da kyau mu fahimta a nan shine jabalun raus ko kuma tsaunin raus da ke cikin yankin mazari'u shaba'a a kudancin labanan wanda 'yan sahiyoniya suke kira da tsibirin batarim nan ne inda suka bayyana cewa allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi ibrahim ya yi wannan alkawalin na ba shi ƙasar da ke tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris a wasu tafsiran da kuma tarihi na musulmi sun ce wannan yankin da yake a mazari'u shaba'a nan ne inda labarin da ya zo alkur'ani na yadda allah maɗaukakin sarki ya rayewa da annabi ibrahim wasu tsuntsaye bayan da aka umarce shi ya yanka su a nan ne ya faru a bisa wannan dalilin wannan yankin na mazari shaba'a ba wai kawai ta fuskar tsaro da kuma harkokin soja ne yake da muhimmanci a wajen yahudawa 'yan sahiyoniya ba yana ma da fuska ta addini da aƙida. wannan saƙo ne ga mutanen labanan waɗanda suke ganin cewa abu ne mai yiwa a yi sulhu da haramtacciyar ƙasar isra'ila to bayan wancan alkawalin da ya zo a cikin littattafan yahudawa da cewa allah yi wa annabi ibrahim shi na ba shi ƙasa a mazari'u shab'a kamar yadda ya zo a ruwaya ta attaura allah maɗaukakin sarki ya jaddada irin wannan alkawalin ga annabi musa a saharar saina ya faɗi cewa zuriyarsa za su gaji ƙasar kan'aniyun wannan alkawalin ya zo a cikin fasaloli na sha uku zuwa ashirin da uku a littafin fita wato exodus a fasali na uku. a cikin littafin ƙididdiga wato book of numbers za mu iya fahimta cewa iyakokin wannan ƙasa ba su taƙaita a tsakanin tafkunan euphrates da kuma tigris ba suna a matsayin zango ne na farko na inda aka yi musu alkawali daga can za su nausa su nufi yankin ra'asu shaka a petron da ke arewacin labanan sannan kuma ya danna zuwa gabas da kusa da yankin homs sai kuma kudancin yankin kusa da gundumomin homs da kuma ƙauyukan da suke kusa da birnin damascus yankunan kuwa sun ci gaba har zuwa jerin duwatsun labanan na gabashi da kuma na kudancinta daga can kuma ya nufi tafkin jordan da kuma tafkin tsabariya har zuwa yankin dead sea idan kuwa aka karkata zuwa kudu to ƙasa alkawali ta haɗe da rabin ƙauyukan naƙab idan aka nausa arewa kuwa wannan ƙasar ta alkawali ta isa arewacin saharar saina a ƙarƙashin alkawalin da attaura ta ambaci allah ya yi wa annabi musa alaihi salam to dukkanin labanan ta shiga ƙarƙashin wannan yanki shi ma wannan wata tunatarwa ce ga masu adawa da gwagwarmaya a ƙasar labanan tsakanin zamanin annabi musa salam da annabi ibrahim da akwai shekaru 430 kamar yadda waɗannan riwayoyin suka ambata wato annabi ibrahim salam ya rigayi annabi musa da shekaru 430 na biyun kuwa ya zo ne domin ƙara da faɗaɗa yawan ƙasa alkawalin wanda ya haɗe mafi yawancin labanan falasɗinu da wasu yankuna na ƙasashen siriya jordan da sina sai dai kuma alkawalin zamanin annabi musa salam yana da sharuɗan cewa yahudawan za su samu waɗannan ƙarin yankunan da ƙasashen ne idan sun yi biyayya ga allah suka yi aiki da dokokinsa sai dai a bisa fassarar malaman yahudawa wannan alkawalin da allah ta'ala ya yi wa annabi musa salam na tarbiyya ne har zuwa lokacin bayyanar mai ceto amma rashin aiki da dokokin allah da rashin biyayya ga annabawa yana tattare da ladabtarwa da za su fuskanta amma kuma duk da haka kamar yadda suka ce ba zai shafi alkawalin ba su ƙasa da allah ya yi wa annabi ibrahim wanda ya haɗe tsakanin tafkunan euphrates da tigris ba wato idan sun yi biyayya ga allah ne za su sami ƙarin ƙasar da za ta kasance tsakanin euphrates da tigris amma da yadda za su kasance masu biyayya ga allah ko rashin biyayya kamar yadda suka bayyana yankin da ke tsakanin euphrates da tigris nasu ne da akwai kuma wani alkawalin na uku a cikin littafin samuwal na biyu a fasali na bakwai alkawali ne wanda yake da alaka da zamanin annabi dauda alaihi salam a kan cewa waɗanda suka fito daga tsatsan annabi dauda su ne za su zama sarakunan isra'ila har abada wannan gargaɗi ne ga masu cewa a kafa tsarin demokuraɗiyya a abin da ake kira isra'ila a yanzu wato a haɗe tsakanin falasɗinawa larabawa da dukkanin waɗanda suke wannan yankin da yahudawa a tafiyar da tsarin demokuraɗiyya kamar yadda za ta iya kasance a ƙasar afirka ta kudu wato aka haɗe tsakanin baƙaƙe da farare aka kafa tsarin demokuraɗiyya 'yan sahiyoniya ba su kallon lamarin a haka ba su kuma yi imani da shi ba saboda suna ganin nasi ne a cikin littafansu na addini da suka tabbatar da cewa dole wanda zai shugabanci haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zama hude. waɗannan alƙawulan da suke a cikin attaura da kuma asul littattafan yahudawan sun kasance kwance a cikin ɓoyayyen tunanin yahudawa na tsawon dubban shekaru tun gabanin bullar yunkurin sahayoniya a cikin ƙarni na goma sha tara ita ce kuma lakar da aka ɗiba aka kwaɓa aka gina tunanin sahayoniyanci da ita don haka tunanin sahayoniyanci ba haka kawai ya faɗo daga sama ba ba kuma a ce 'yan mulkin mallakar turawa ne suka gina shi ba suka ba shi rigar yahudanci saboda cimma wata manufa ta siyasa a bagiran falasɗinu saboda mulkin mallaka saboda wannan aƙidar tana da alaƙa kai tsaye da falasɗinu shi ya sa ta zama wacce aka iya aiwatar da ita ciodo hortadol ba shine ɗan sahioniya na farko ba kuma ba daga littafinsa na jews state wato daular yahudawa da ya wallafa a shekara ta 1896 ya fara ba kafuwar yunkurin sahiyoniya ne ya bulla sakamakon jayayyar da ta bayyana a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ta bai ɗaya a turai wacce ba ruwanta da addini da kuma tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen tumasar za mu da sa'aya a nan a biyu mu bashi a fitowa ta gaba kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah rahama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanon Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halartar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za a ga cewa jikinsa yana rufe da yana lullube ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za a ga su da yake da shi ta ne kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ke ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya dan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wa'annan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyar inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai sa ta da ya kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu Ka kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wa daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to za ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai shi yasa aka muke da gashi a kan mu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito dawo ya ta kakkari ko kuma suna farfasewar juna ta haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan su kuma tangaɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɓan matsalar na fatar kan ne sai da kuma tun da fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwari ne sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi ya zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to takin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa ni a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kitso idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, sa ko kuma yadda Allah ya yi yanka za ka cewa ya gaji wani abu ce ta wani zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne da dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. Kaito a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a zama akwai bambanci a wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na ba da misali kamar misali akwai wanda za ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa yayi daga jijiyanka kawai jijiyan ta rabu da jikin tasirin sai ta zube sannan kuma akwai wanda su kuma karyewa ke yi a dalilin wani sinadari ne kali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda muke ce relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake ya zama na a lankwashe ki a ce sai an an miƙar da ita to in za a miƙar da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin mai zamana ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu haka wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma ya karya wannan gashin. da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Yawa duk ta ɗan taɓo tambaya ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sabi ko wani abu. Shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka? To, da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufin suke da shi ba amma ko wani suke da matsala saboda dalili a wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko da fata ba da mu muna da gashi wanda yake alamfashe a wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da turi so da man da suke shafawa da gashin su don yin ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karya ma sau da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi yin baki ko ya daɗa wannan ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ana iya sawa da zama da matsala da zaki da mutane saboda zai iya kai shi ka ga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a gaba daya amma yakan zama na a ba ga tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato gashin zai iya da kwarin su zai dawo kafin shafa na biyu in ba ta za ga karen ita da wato shi gashin zai yi zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a sha ba yin sheki ko ya ƙara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashi ya da miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan ɗin. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawar zubar gashin shin ƙwayar cuta ne yan kwayan cutar sai a bashi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da ne maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sanarsa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne ba yawa a jikinka za a baka iron din sai kuma gashin da tozi ko kuma ce wani sinadari ne ake cewa thyroxine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zanzariyar wata gashin sai ka ga ta a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya da za a samu harka nan ya haka. Kai to a da likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a da likita bokan turai a da niyya sosai. To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba sama Allah ki ya ciwo amin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.